muna roƙon Allah subhanahu ta'ala ya karɓa mana wannan sallah asuba da muka yi yanzu da sada mu da dukkan alkhairin da yake cikin ta Allahumma amin safiyar wannan lahadi da muka shiga yanzu Allah sada mu da dukkan alkhairin da yake ciki ya kare mu daga dukkan sharrin da yake ciki Allahumma amin da yardan Allah subhanahu ta'ala za mu tashi a shafi na ɗari 145 shafi na biyar. kada a manta cewa muna bayani ne akan yaushe ne ya dace a jinkirta sallah ko kuma a gabatar da sallah mun ji shari'a ta tsananta cewa lalle ya kamata musulmi ya rika sallah akan lokaci ta tsananta babu wasa da zarar lokacin sallah yayi ka tashi kai a farkon lokaci to amma wani yanayi ne zai kama mutum har a ce ya jinkirta sallah din kuma shari'a ta yadda mun faɗi yanayi guda biyu wanda mutane ke wa kansu wanda shari'a ba ta yadda da su ba akwai waɗanda kuma shari'a ta kalla ta ga eh, ya dace ka jinkirta ɗin ta yarda maka ka jinkirta a kan lokaci jiya mun amsa fatawa ɗaya game da wannan yau za mu ɗora fatawoyi guda uku saboda ba su da tsawo da yardan Allah mu ta yau mai ita yana ce akramakallahu inni la usalli fi aksaril ayyami salatar subuhi ni nakan samu wato mafiya yawan lokuta ba na sallan asuba ba na tashi a yi sallan asuba da ni li'annani la aqdiru an aquma domin ba na iya tashi asuba din wa kullama uridu an ata'awwada ala alqiyami mubakkiran fa innani la aqdir duk lokacin da nayi kokari na yunkura unga ina sallah akan lokaci ta asuba din nan wallahi malam sai un kasa wa kullama qultu li ahli duk lokacin da na ce wa ‘yan uwana a ne mu bakiran don Allah ku rika ta da ni da wuri-wuri riski sallah asubar nan falayar dauna ba sa yadda wa iza qultum idan kuka ce li ishtari sa'atan jarasiyatan mala idan kuka tsora mun ce un sayi agogo mai alam mai bugawa to fa innani la amliku qimataha wallahi banda kudin sayanta li'annani min ahli al ina cikin ƴaƴan talakawa da ba za su iya ma affording su sai agogo mai alam ba to sakamakon haka in na kwanta baccin nan wa innani la aqumu aw anhadu fi adh-dhuhri aw fi as-sa'ati al-wahida wan-nisf ba na iya tashi sallah asuban nan sai na kai karfe ɗaya da minti biyar na rana awi sa'ati saniya ko kuma an tashi ma wani sa'i karfe goma sha biyu zuhuran da azahar fama za a al'akar makallahu me ya dace unyi ne arshidu ne ku shiryar da ni ku bani shawara lahu khairan Allah saka muku da alkhairi malamai suka ce jawab ga amsa kamar haka yajibu alayka ada'a jami'is salawatil mafrudati fi awqatiha malam ya wajaba akanka ka rika ba da salloli guda biyar inna na farilla fi awqatiha al muhaddadati shar'an a lokutan da shari'a ta iyakance ta tantance maka ma'al jama'a kuma tare da jam'i wa idza kana almar'u yastaghriqu fi nawmihi idza nama idan har mutum idan ya fara bacci yakan yi nauyin barci idan ya kwanta kamar yadda kace to fa inna alaihi amalun ma yusaiduhu dole ya kirkiro wa shi wani abin da zai taimaka masa alal istiqali wajen farkawa Walƙiyami qiyam lis salati fi waqtiha kuma ya tabbatar yayi sallah akan lokacinta misali hanyar da zai bi an ya nama mu mubakkiran ya rika bacci da wuri duk wanda kaga wai baya tashin sallah asuba sai karfe ɗaya ko sha biyu rana gaskiya ya yi hira ne ya hira ya kashe daren nan nashi a hira to ka canja lokutan baccinka ka rika bacci da wuri wa an yatluba mimman haulahu min al-aqarib wal jiran kuma ya nemi waɗanda makwabtansa da waɗanda suke kusa da shi su rikata da shi awil mu'azzinu an yuqibahu lis-salati fi waqtiha ko kuma e, idan yana kusa da masallaci ya rika ya mai kiran sallan ya rikata da shi ya rika buga masa summa alaihi iza qama minan nawmi an yubadira ila fi'lis salat sannan da ya tashi daga baccin ya yi gaggawa kai ya fita zuwa masallaci ka san wani in ya tashi ya ɗan kwanta idan shi abu ɗaya bai tashi ba bai fita ba bai koma bacci ba har bacci ya zo ya fisge shi kuma walau kana istitazuhu ba'da alwaqti kuma koda yayi lattin tashi din yayi sauri yayi sallah nas'alullaha laka lana wa lana al'alaka al'ana muna roƙon ma Allah wa kai da mu kanmu ya taimaka mana a ta'atihi bisa yi masa ɗa'a wat tawfiqa ya datar da kuma lima yuhibbu wa yardahu ya datar da mu ga shi abinda Allah yake so ya yarda da shi wannan fatawa ta farko kenan ta biyu tana cewa akramakallahu idza kana almuslimu fi amalin idan musulmi yana cikin wani aiki mithlu ra'ayil aghnam kaman mai kiwon tumaki garke na tumaki haula zar'i kuma yana dabda gonakin mutane wahana maw'idu salat kuma ga lokacin sallah yayi gagarcin dabbobinsa kusa da gonakin jama'a hal yumkinu an ya ta'akhara shin ya dace ya dan jinkirta sallan kaɗan hatta ya ida an zar'i yanda zai kora dabbobin nan nashi su yi nesa da gonakin mutane kar garin sallan kuma su fantsama su shiga gonakin mutane su musu barna shin ana iya dan jinkirta ma mai kiwo ya kada su can su yi nesa da gonakin malamai suka ce eh yusmah lahu an yardan masa a irin wannan yanayin an ya ta'akhara bisalati ya jinkirta sallah din kaɗan an awwali waktiha ga farkon lokacinta hatta yabta'ida an zar'i ta yanda zai nisanci gonakin mutane din lakin ya yajibu alaihi ada'uha fi waqti amma ya tabbatar fa yayi sallan kafin lokacinta ya fita wa zalika muhafazatan ala zar'i domin kiyaye gonakin mutane kuma ma'a ada'is salati fi waktiha tare da ita sallan ma an aiwatar da ita akan lokacinta masu gona an ba su haƙƙinsu shi ma Allah an ba shi haƙƙinsa an yi sallan nan akan lokaci fatawa ta ƙarshe da yardan Allah tana ce akramakallahu idan kuntu musafiran idan ina halin tafiya wa dakala waktu salati kuma lokacin sallah ya shigo wa ana fi ina kan hanyar tafiyan walam ajid ma'an ban samu ruwa ba a inda sallan ta riske ni wa ana a'lamu kuma ina da tabbacin cewa annani sa'asilu ilal ma'i nan gaba akwai inda ruwa yake akwai wani wajen da na sani can gaba inda zan samu ruwa amma qabla khurujil waqti kafin lokacin sallan ya fita insha Allah in Allah yadda an usalli fa hal antaziru sun ya dace dan jinkirta sallan hatta asila ilal ma'i har unje inda zan samu ruwan wa atawabba'u wa usalli unyi alwalata uyi sallah am atayammamu ko kuma kawai unyi taimama tunda lokacin ya shigo mun kuma inda lokacin ya shigo mun ba ruwa shin zan yi taimama ta kawai idan dakhala alwaqtu wa usalli idan lokacin ya shigo unyi sallata ko kuma zan haƙura kawai jinkirta sai na je inda za a samu ruwa malamai suka ce idan galaba ala zannika idan har zatonka ya rinjaya cewa asna a safarka lokacin da kake tafiyan nan annaka tasilu alma'a za ka je ka riski inda ruwa yake kuma ka yi sallan lokacin sallan bai fita ba ƙabla kurojin wakti kafin fitar lokaci bi zamanin da wani ɗan lokaci mai tsawo ya fi wudu'i wanda zai ishe ka har ka yi alwalan in ka je wa ada'us salati har ka yi sallan jaza laka ta'khiru salati ya halatta ka jinkirta sallan an awwali waqtiha ga farkon lokacinta har ka isa inda zaka riski ruwan yafi kayi taimama tunda akwai inda zaka samu ruwan kuma kayi sallan akan lokaci to yafi kayi sallan a farkon lokacinta kuma da taimama to wannan sune fatawai mu guda uku da Allah ya azurta mu da amsa su a yanzu da karanta su da fatan Allah ubangiji ya karba mana ya datar da mu ya ƙara mana basira da fahimta na addinin musulunci Allah ubangiji ya samu gayinin nan cikin aminci da yardansa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu